Assalamu alaikum jama'a barkanmu da wannan lokaci barkanku kuma da zuwa wannan tasha mai albarka algaita 24 tv a kar ku manta idan wannan shine karanka na farko zuwa wannan channel din ka danna mana subscribe ka danna alamar likin ka yi mana comment a kasan wannan bidiyo a yadda za ku gani gaskiya mun kwana biyu ba mu kawo muku bidiyo ba ba mu kawo muku indian hausa ba a wannan muna mai baku hakuri saboda wasu matsaloli da muka samu a matsalolin na'ura da kuma ita kanta youtube din muna iya samun matsala daga gurinta shi yasa muka ce bari mu yi muku bidiyo na musamman wanda za mu baku haƙuri akan rashin kawo muku bidiyo akan lokaci ba fa laifin mu bane laifi ne daga harkar youtube din ita youtube din da kanta muna iya samun matsala daga gare tasha ta 24 tv na gode na bar ku lafiya